sallallahu alaihi wasallama ba abin da bai koya mana ba kuma abubuwan da ya kamata a kwadaitar na alkhairi nan sallallahu alaihi wasallama duk ya sauke kuma kamar yadda kowannen mu ya sani eh, ko da mutum ba musulmi ba ne ya san annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗakar ya tsoratar akan illa harshe wanda hadisai ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba Maza Allah sallallahu alaihi ya tsawatar akan harshe saboda shi harshe da yawa masifu da yawa harshe shi ke janyo shi kamar da kullum kuma nake gaya yan uwa cewa duk duniya babu wani abin da zai haɗa ka shari'a da wanda ya shekara dubu da mutuwa sai harshe kafa ba ta iya sawa ba hannu ba zai iya sawa ba duk gaggar jikin ka ba abin da zai iya sawa a haɗa ka da wanda ya shekara dubu da mutuwa a gaban Allah a haɗa shari'a sai harshe shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuffa alayka haza Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana idan wato ainihin al'ummar musulmi suka yi jayayya suka samu saɓani bangaren cin mutuncin juna da faɗa da juna aka samu saɓani wanda Allah baya so tunda saɓani kala kala ne amma aka samu saɓani to sai karfin ku ya tafi kamar yadda malaman tafsiri suka fassara aya a amma shi yake cewa sai dole ku ta faɗi wannan mujahid yake cewa sai nasarar ku ta tafi to wannan ayin ya nuna mana wannan shine abin da yake faruwa a arewacin Najeriya Masu bibiyar DCL Hausa, Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake haduwa, inda a wannan karama muka samu wani bako da ya zo domin ya tattauna waɗansu batutuwa masu muhimmanci a cikin rayuwarmu ta yau da kullum. Bakon namu a daidai wannan lokaci shine Khalifa Abdulmajid Sheikh Nazifi Alkarmawi daga jihar Kano. Khalifa Abdulmajid Sheikh Nazifi Alkarmawi daga jihar Kano barka da ziyartar DCL Hausa a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum wa wabarakatuh. To masha Allah. a wannan karan za mu tattauna ne game da batun da ya shafi a wato abinda malamai ke ce ma kiyaye harshe wato ɗan adam ko kuma mutane su iya kiyaye harshen su su san abin da za su faɗi a bahaushe ma tunuta yana magana cewa ita magana zare bunu ce idan ta hito ba lalle bane ta koma yadda ya kamata a khalifa abdulmajid a takaice wani ƙarin haske za ka yi mana a musulunce game da ainihin kiyaye shi harshe dinnan da ake ta magana. To yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بقدره وبداره العظيم. yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci mai albarka ne mana sallama ta addinin musulunci ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to alhamdulillahi mala abdullahi kamar yadda kowa ya sani shi addinin musulunci addini ne da yake da tsari da kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ba abin da bai koya mana ba kuma abubuwan da ya kamata a kwadaitar na alkhairi annabi sallallahu alaihi wa sallama duk ya sauke kuma kamar yadda kowannen mu ya sani Eh, ko da mutum ba musulmi ba ne ya san annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗakar ya tsoratar akan illa harshe wanda hadisai ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba eh, Maza' Allah sallallahu alaihi ya tsawatar akan harshe saboda shi harshe da yawa masifu da yawa harshe shi ke janyo shi kamar da kullum kuma nake gaya yan uwa cewa eh, duk duniya babu wani abin da zai haɗa ka shari'a da wanda ya shekara dubu da mutuwa sai harshe kafa ba zai ba ta iya sawa ba hannu ba zai iya sawa ba duk gaggar jikin ka ba abin da zai iya sa a haɗa ka da wanda ya shekara dubu da mutuwa a gaban Allah a haɗa ku shari'a sai harshe shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuffa alaika haza to amma alhamdulillah ah, duk al'ummar da ta yi sakaci da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama ta nufi son zuciyarta to dole ta ga ba daidai ba dole ta ga wato ainihin ɓacin rai da damuwa sannan kuma in al'umma ba musulma ba ce ta ɗauki halayen annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi koyi da su to za ta ji daɗi haka individual idan mutum ba musulmi ba ne ya ɗauki halayen annabi haka zai ji daɗi ya ɗauko halayen riƙo amana gaskiya alƙawari da sauran halayen annabi haka zai ji daɗi haka in musulmi a matsayinsa na musulmi mumini ya sakaci da halin annabi sallallahu alaihi haka zai wahala to don haka mu arewacin najeriya da yawa an yi sakaci da dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama da ya koyar da mu ya faɗakar da mu in ce matsayin ku na malamai da kuke yawan bibiyar kafafen sada zumunta din nan abubuwa na ta faruwa na baya bayan nan shine zargin da ake ma wata mata da mijinta da kuma wasu dai mutane ana zargin su da kashe ainihin wani wani bawan Allah sannan abubuwa suka ta faruwa waɗansu suna ta kalamai mabambanta a kafafen sadarwa na social media a takaice wani irin jan hankali za ka yi masu irin waɗannan kalamai musamman kan wannan abin na zargin kisa ɗin da ya faru gaskiya ne wato abu ne na takaici da kuma wato ainihin ban haushi to abu ne kawai inda al'umma ya kamata a ce su mai da hankali shine a tsawatar ko kuma a jawo hankalin hukuma shi kuma da ta yi kisan gila Allah ya karɓe shi a yi masa fatan wato ainihin haɗuwa da rahama Allah Shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu to amma sai ya zamto abin haushi shi ne al'umma da comment da kuma maganganu nunan mutane sometimes har da wasu kananan jaridu za ka ga an ɗauko ana taune-taunen asiri ana fito da wasu abubuwa na ƙarya da gaskiya ana faɗa wanda abun tsoron da abin haushin a ɗauko ɗan ita wannan baiwa Allah ana ɗauko shi kamar ana shiganta shi wanda wannan wani abin tsoro ne wanda idan al'umma ta ce za ta tabbata a haka mutanenmu za su tabbata tafiya a haka to za a yi ta wato ainihin haɗuwa da matsaloli kala-kala saboda wannan lamari ne da ya saba wa addini don ko ba komai a yankin kanka yau ko wannan abin da ya faru ko farin ciki mutum ya yi a matsayinsa na musulmi ko ba komai ai nan abin da ya faru da su musulmai ne to a matsayinka na musulmi wani abu ya faru da wani dan uwanka musulmi ka ji daɗi ko kuma ka fito social media kana watsawa kana murna kana faɗo kana faɗo wasu abubuwa na taunan Ko kuma abubuwa marasa daɗi ka gani ba san su ba amma mai sha'ani na addini idan ka wani abu da bai dace ba kuma abin da ya kamata ka faɗakar da mutane za ka iya magana saboda shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ne da manzon Allah ya tsara mana kamar yadda hadisi ya zo a cikin wato ainihin sahih muslim wanda Abu Hurairah ya rawaito shi wanda Imam Nawawi ma ya kawo cikin arba'un hadisi wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah wanda ya suturta musulmi ya rufa masa asiri to shi ma Allah zai suturta shi duniya da lahira haka ma wabil aksifa wanda ya tauna wani asiri to haka shi ma Allah zai tauna masa don haka a tuna cewa wannan da abin da ya faru da su da ita da ta yi kisa da shi wanda aka kashe suna da iyaye iyayensu suna cikin damuwa da ɗansu ya mutu ita kuma tana iyayenta suna cikin tashin hankali ta ɓata musu suna ta janyo musu masifa da ƴan wa ala ayi halin faɗar da maganganu irin wannan zubewa ne na mutunci duka ɓangarorin da kuma wato ainihin damuwa da matsala da mun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ma a zagin Abu Jahal bayan Abu Jahal ya mutu a yakin Badar sahabbai sun zo suna hira ana dan kushe shi kusan ana wato ainihin muzanta shi Abu Jahal ga shi arne ne yana yaƙan musulunci yana kai annabi sallallahu alaihi wasallama amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a ku bari saboda me yana da waɗanda idan aka zage shi za su ji ba daɗi wanda suke raye na daga ƴaƴa da family ɗinsa to ina kuma da mu al'ummar musulmi banda kai kuma a matsayin ka na musulmi baka da tabbacin zaka gama lafiya baka san shin karshen ka ya zai zo ba tunda su ma ba su suka tsara kansu haka ba da haka abinda nake kara jawo hankali shine wato mutum ya faɗi alkhairi ko ya shiru kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da yawa wani suka mutum shi ke janyo kansa Allah shi ga malam idan idan irin haka ta faru idan irin haka ta faru me ya kamata a ce al'umma sun yi kenan da haka abin da musulunci ya da mu shi ne shi da ya mutu irin wannan mai masa fatan alheri Allah ya haɗa shi da rahama Allah ita kuma a jawo hankalin hukuma a yanke mata hukunci saboda abin da ta aikata na ɓanna. amma duk wani fito da wani abu ba haka ba to mutum zai iya janyo kansa masifa ne da matsala shine abin da ya dace sannan kuma mutum a kankin kanka da basirar da Allah ya maka ka fahimci wace matsaloli ne suka faru sai ka bawa kanka da darasi a kankin kanka abu na biyu kuma shine ah, kira da zan yi ga malamai iyayenmu wanda idan al'umma ta gino to malamai ne ma'ana in ta gine ta gyaru ta ɗauri akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama to zaka ga ga baki. ɗaya na tifasai malamai ne haka kuma in ta ɓaci malamai da haka mu nan arewacin najeriya yau wato sun haɗu sun mana yawa amma abin da malamai suka fi mai da hankali ga abu ne daban duk da dai kamar eh, abin da kullum nake gaya mutane su fahimta yanzu zamani ya zo da lura ta sa malami da mai wa'azi daban za a iya samun malami mai wa'azi abin da muka fi sani kenan iyayenmu da kakanninmu yadda aka saba kenan amma yanzu wala time ya zo muna cikin wani period da ba kowane mai wa'azi ba ne malami da haka ni abin da muke ƙara jawo hankali a matsayin um, yanzu al'umma ba wanda suke girmamawa kamar malamai su ne yanzu mutuncin su ya rigimo a arewacin najeriya to akwai buƙatu a mai da hankali akan abubuwa da yawa musamman masu wa'azi yanzu an mai da hankali akan abubuwa da daban sai ka ga mutum ya kare huɗubarsa akan zagin wani ka hau mambari mambari na annabi sallallahu alaihi wasallama na musulunci amma ga baki ɗaya ba faɗakar da mutane za ka yi ba sai zagin wani amma za ka malamai masu wa'azi an mai da hankali akan bid'a wannan ya ci mutuncin wannan wannan ya ci zagi wannan bayan arewacin najeriya cin dukiyar marayu da wulaƙanta marayu a Najeriya an fi yin sa ne a arewacin Najeriya. mutum ne zai mutu an daɗe ana kula da abin da ya bari na iyali a family a ƴan uwansa na jini an daɗe ana kula da su shekara ɗaya bayan idan kuma ya bar dukiya da yawa an ba an ba ƙanin uba ko wani ɗan uwa ya kula da dukiya za ka ga an zo an ƙare ba daɗi ya cinye dukiya a zo ana ta rigima har yara su ma ba a ba su ba ya cinye kowa ya sani yana faruwa abin da yake yawan faruwa ke a ɓangaren marayu duk a arewacin Najeriya ne kuma ga nassi sarihi gashi nan qat'iyyu dalalati wala takulu amwalul yatama wa atul yatama amwaluhum gashi nan innal ladzina yakuluna amwalul yatama zulma inna ma yakuluna fi butunihim naran duk ga ayoyi nan amma duk ba mai da hankali irin akan irin wannan abubuwan ba malamai sun masu wa'azi sun mai da hankali akan cin mutuncin bayan Allah da wasu ma daga cikin sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin wannan shine ke janyo mana musu masifu a arewacin Najeriya ne wasu suna maulidi a kaduna da haka matsaloli ga sunan da yawa yau shaye-shaye in ka auna arewacin najeriya ne yadda kuta da abubuwan suke shigowa kayan shaye-shayen amma yau matan aure da 'yan eh, mata masu ƙananan shekaru shaye-shaye yawanci ake da a arewacin najeriya ne malamai ba su mai da hankali akan irin wannan masu wa'azi abu na wato ainihin daga cikin abubuwan ma da suke damu mu a arewacin najeriya da ya kamata a ce malamai sun mayar da hankali masu wa'azi a kawar da irin wani abubuwa na cin mutuncin juna da zakin juna yanzu misali za ka ga matsalolin rashin tsaro da suke damu yanzu abin da yake faruwa a ƙauyukan katsina zamfara don haka a takaisan takaicewa mun ga idan wala tanaza'u ko wa Allah wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu ko wa tadhhabu rihukum nan, Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana idan wato ainihin al'ummar musulmi suka yi jayayya suka samu saɓani ɓangaren cin mutuncin juna da faɗa da juna aka samu saɓani wanda Allah baya so tunda saɓani kala kala ne amma aka samu saɓani to sai ƙarfin ku ya tafi kamar yadda malaman tafsiri suka fassara ayar a amma shi yake cewa sai daular ku ta faɗi wannan mujahid yake cewa sai nasarar ku ta tafi to wannan ayar ya nuna mana wannan shine abin da yake faruwa a arewacin Najeriya. Yara su hau social media da zagi kowane irin malami na su ci mutuncin kowane dattijo ne duk wani mai mutunci yanzu babu shi a arewa an ci mutuncinsa. To da haka an samu rabuwar kai ƙungiyoyi da da shekara arba'in da wani abu babu su da ana girmama masu mutunci ana biya da a unguwa kuma akwai wani dattijo ana girmama shi yake yake hukunci to an samu wasu ƙungiyoyi na addini an ce ba wanda ya isa Allah ne kadai isa nan ma ba a darata shi ta nasa sahabban Allah kowa ba shi da mutunci Allah ne kadai isa an samu ƙungiyoyi. da haka tarbiyyar mutane ta lalace ba wanda ya isa to da haka muna cikin matsala in aka inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canjawa Allah shi ne a da shi ne a yanzu kuma baya canjawa in yi alkhairi baya canja alkhairin na sai kun canja da kanku da haka kuma duk matsaloli da yawa za ka gani menene bi ma kasabat aidikum ne da abin da mu suka tsoro ne da haka matsaloli sun yawa a arewacin Najeriya yanzu Mubab ne ya mutu fa a Lagos kana gani bangaren kudu Ba ta bayyana kashe shi aka yi ba ba a ga cewa an harbe shi bane ko an rataye shi amma me yadda suka tayar da hankalinsu har an binne shi amma sai da aka je aka kara fito da shi saboda haɗin kai an tayar da hankali ana zargi ne amma sai da aka tashi hankalin gwamnati aka fito da shi rabin rabin abin da ake mana a arewa in aka yi kaso ɗaya a cikin kaso goma na aku ba zai yiwu ba amma mu saboda wani hali na in jifa ya wuce kaina ya faɗa kan kowa ni da 'ya'yana da family na muna tsare shi kenan mu da matsala to da ya faɗa kan kowa to wani ko ba koyewa annabi sallallahu alaihi ba ne shi yasa in ka sauka da kan koyo annabi sai Allah ya jarci al'umma in kuma al'ummar da ba musulmi ba suka ɗauki halayen annabi sai su ji daɗi yanzu misali wata sahabar hukum da mujahid ya fassara da cewa sai daula ta tafi amash ya fassara kai sai daula ta tafi nasara ta tafi yanzu misali gabas ta tsakiya yanzu isra'ila a tsakiyar gabas ta tsakiya take gabaki ɗaya ƙasashen larabawa ne jordan lebanon cairo duk su ne suka kewaye ta amma za ka gani ga isra'ila nan tana kashe dubban al'umma na gaza amma saboda wannan rashin haɗin kan na musulmi da allah ya gaya mana idan ba haɗa kai ba ƙarfin ku zai tafi nasarar ku za ta tafi ga isra'ila nan tana kashe dubbinan mutane kuma an rasa yadda za a yi da ita duk duniya kowa ya shiru ana ta surutai an kasa taka abun burki iran ce kawai yan shi'a su ne suke yin rankata bus yan huti na yemen sun dakile ruwan maliya yanzu da wasu kuma 'yan gwamnan Hezbollah da ƙarƙashin nasarullah da suke kai hare-hare suke kwanya za a yi su taimaka amma me za ka gani ala ayi halin tsakiyar ko an samu wani ya yana rashin mutunci yana kashe dubannan mutane da har yanzu yaki yaƙi tsaya amma saboda wannan rashin haɗin kai da saɓani da ake da shi an rasa yadda za a yi da su an kasa taka abin mulki to haka al'ummar musulmi suka samu rabuwar kai haka abin zai zamto sai ta shan wahala kuma wannan rashin haɗin kai ya tsaya ku wahalar da kan kuma ya samu nasara a kanku kaga yanzu yan shi'a eh, yanzu duk duniya ba wanda suke ba shi'a shi'a musulunci kariya kaga mu ba mu mm. tare da shi'a kuma muna tsoratar da mutane kan su shi'a amma mai wala yajri mannakum shana'an qaumin ala Allah ta'dulu idluhu aqrabu littaqwa yanzu duk duniya iran ce take tashi take kawo musulunci kariya take kafa ƙungiyoyi take raba musu makamai a ba musulunci kariya da aka mu arewacin najeriya akwai gyara matsaloli za ka ga ƙauyuka nan a cikin kano idan ma yau in ana magana musulunci an aka kawo magana kano magana ta ƙare ƙauyuka wasu wanda ba musulmi ba suke shiga cikin ƙauyuka ga mutum ba haushi amma ya koma kirista ya bar musulunci ya yi ridda saboda me ana shiga yawan wa'azi mutanen su kuma sun tsaya a cikin gari suna cin mutuncin mutane wanda mu a tsarin mu eh, tafiya ta ɗariƙa tijjaniya yau na ba da wato ainihin wato tumbanci ake cewa babu wani masallaci yau da za ka samu ka samu wani almajiri shi tijjani ya hau yana zagin wani babu wani ka ga muna cin mutuncin wani muna kan tsarin nan yadda Allah ya koyar da wa'azi a fir'auna annabi Musa ya je wajen fir'auna fir'auna ya kowa iya shege rashin mutunci amma Allah ya ba eh, annabi Musa cewa izini ya je wajen Fir'auna fa qula lahu qawlan layyina da Allah ya zakar aw yakhsha daka ni abin da zan rufe da shi shine wato duk mai wa'azin da aka ga yana cin mutuncin mutane yana zagi mutane a sani to ba ihlasi a ransa ba Allah a ransa ba annabi ba al'umma annabi saboda Allah ya nuna mana in ana so a shiru a jawo hankali to kula lahu qawlan layyina sannan kuma udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana sannan kuma abinda zan rufe da shi na karshe shine kira ga 'yan jarida da kuma dukkanin al'ummar musulmi mu yi kokari abubuwa na banna a rage yaɗa su la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wato yaɗa ɓanna ɗin nan da Allah ya hana akwai hikima a ciki shekarun baya ba a san mace ta kashe mijinta ba da sauransu amma ana samun wata abuja ta daɓa wa mijinta wutka ta kashe shi aka yaɗa jaridu aka yayyaɗa ko ina kowa ya sani ko sai wata tana nan a zaune an mata auren dole ba ta son mutum amma ta hakura ta zauna amma saboda wannan kisan da ta ji labari an yi ta ji a rediyo ta ji a shirye-shiryen da ake sai zamto ta samu idea to banna bayyana irin wannan musifu ne matsalar wani yana nan ba shi da idea ba shi da wannan fikira ba shi da wannan tunana amma saboda kai malami ka faɗa ya samu abin da sai sa a ransa sai ce in ko ko yan jarida kai ka faɗa ka saba wa Allah la illallah jahar su ka da banna shikenan shi wani ka ɗaura masa igiya sai je zaka muna kira ga 'yan jarida da kowa da kowa ji tsoron Allah a akwai ranar haduwa ga Allah akwai ranar mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut kuma Allah bai sa mana notice ba baka san ran da zaka tafi ba wani yana nan kawai yana fita ya faɗi ya mutu wani ya shigo gida ba ciwon ciki ba ciwon kai ba fita'atan ake ta yi daga yan uwa mu ji tsoron Allah mu sani Allah na nan kuma yana nan a madakata mu sa ihlasi mu guji neman girma da neman shuhura da neman a ce na zagi shehuwa ne ko na ce na ci darajar annabi kaza ba ta kai ba saboda a ce ni jarumi to mu sani barar da imani ne farar da imani ne mutum zai kamar yadda ake cikawa da imani ake la ilaha illallah ku dake gaya mutane su sani to haka an zo mutuwa fa akwai wanda da suke sanan su mutu ya faru mu a nan Kano da yawa da tibe suna da tari. mutum ya zo mutuwa ya yarda ya fita da musulunci ba komai bane ne shiga gona bayan Allah ne da cin mutunci su da shiga hurumin Annabi sallallahu alaihi wasallama daka nake ganin wannan shine a takaicin takaicewa mu arewacin Najeriya ba mu da inda ya fi nan a nan musulunci yake yau a duniya ana alfahari da Kano da arewacin Najeriya a musulunci amma tsari na ba shugabanci ba wanda ya isa shine matsalar mu in jifa ya wuce kai na ya wuce kan kowa muna gani Nnamdi Kano ne fa ya zo da wani tsari da shekara hamsin da wani abu an yakin biyafara kafin a haifi fiye mu mun ji tarihin yadda abubuwan saboda mutum miliyan biyu da wani abu suka mutu amma ya zo da wani tsari ya dawo da irin wannan ya dinga ɓanna, yana kasa waje yake turo da wasu abubuwa yake ba mutanensa umarni har kafin ake sa wasu jihohin saboda a dawo da wannan tsarin amma ne mun ga da aka kama shi aka rufe shi da aka faro shi DSS suka faro shi a kasa waje suka dawo da shi mun ga da tijai a nan nahiyar ta sun zo sun samu shugaban kasa suna so a sake shi me janyo haka ai haɗin kai ne bayan kashe-kashen mutanen arewa a kona motar shanu da sauransu amma me ai haɗin kai ne da son juna har suka ji suka ci suna buƙatar ɗan samu a nan arewa in an kama ka waye zai je ce a fito da kai duk abin da za ka yi ballantana su kuma tsari tsarin mulkin ƙasar wanda ya tawaye irin wannan kowa ya san hukuncinsa da haka irin uwa yana kira mu koma kan koyo annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa amana yau ko kamfani ka bude zaka ga dan kudu zaka dauko da ya rabe ko in ya muri ko ta kabila shi zaka dauko ya kula ma da sabbogi makaranta ka buɗe saboda mutanen mu ba amana ba gaskiya an saukar da kan koyo annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine a takaicin takaicewa mutanen mu su ji tsoron Allah su koma ga Allah a tuna akwai ranar mutuwa a rike harshe duk wanda ya ji ya jinyo kansa masifa ta harshe ka faɗi abu wato harshe ne yake jinyowa kai abinda Allah ba zai gafarta maka shine ka shiga gonan ma'aikin Allah Allah baya gafartawa kowa ya san inna Allah ghafurur rahim amma banda halar annabi haka kuma in ka ji ci mutuncin wani bawan Allah wani wali na kusa da Allah da ake gani in an taɓa su kawo mambari ka zagi wanda ka cikin makusan tan Allah ko ka zagi wani sahabin shi ne za a ce ma kai jarumi ne za ka samu followers a social media za a danga ka za a ce kai jarumi ne baka jin tsoro to irin wannan ne za ka ga a mutum ya yi abin da duk yawan sallarsa komai karfin tilawarsa da take ya yi sanadinsa na hadisi da matanansa za ka ga a banza mutum ba zai cika da imani ba kuma Allah ba zai gafarta masa ba. Da haka dan uwa mu sani akwai wanda ko kallon ka kai masa ba za ka rayu lafiya ba za ka gama lafiya mu rike harshen mu mu girmama juna ko yanzu kasafin kuɗi ka duba na ƙasa za ka ga arewa ce a baya kwata-kwata ba za ka ma haɗa ba a kasafin kuɗin ma da aka za ka ga arewa tana baya a kasafin kuɗin da na 2024 ɗin nan me ya janyo rashin haɗin kai ne da kuma in jifa ya wuce kai na ya wuce ya faɗa kan kowa da sauka da kan kowa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga wannan shine a takaicen takaicewa muna roƙon Allah ya ƙara mana ihlasi da tsoron Allah da san Allah sallallahu alaihi wasallama ah, da wanda nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Khalifa Abdulmajid Sheikh Nazifi Alkarmawi daga jihar Kano kenan ya